kusan masarautar ita ce take wato harka ta noma wadda ke ciyar da al'umma ta na kusan kaso hamsin cikin ɗari kira ta wannan ma ila yi da wahalarori matsaloli da manoma suke da shi wanda shi ne ya saka muka saka kwararrun mutane a kamfanin kaso domin farko da wannan da samun takin zamani mai inganci wanda za mu dinga sayarwa manoma a farashi mai Allah ya ga wannan damuna manoma za su yi dariya za su fahimci da kyau su zama Daga kuma dukkan matasan ruwa an da muke da su gaba ɗaya muna nan gaba shirin za mu yashe su za mu gyara su za mu tabbatar da cewa an yi noman rani yadda ya kamata da a samu abinci wanda zai wadaci al'umma wannan jihar ta mu. Raba ka da hajiya lafiya. Mu ƙara sanar da limantarwa a cewa ƙoƙarin na tallafawa talakawa ya saka a zuwan muka ƙara sayo kayayyaki abinci wanda muka ingara masu lungu da sako na ƙananan kuma arba'in da hudu da mazaɓo da dubu da tamanin da hudu. Na da ɗaya, yin ya hudu, cikin wannan azumin yi ba Allah don ya hudu wanda muka yi haɗin gwiwa da ciyawoyi da tumoyi kayayyaki ya abinci ga dukkan na da mazaɓu kuma a wannan karan ma ana alfahari ce kayayyakin da muka bayar ta hannun cewa ya je ƙasa domin mun gani al'umma kuma sun shaida cewa ya